This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau 30 ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga Usman da kanin labarai. An buɗe rumfunan zaɓe a yau Laraba a ƙasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaɓen da aka daɗe ana jiran sa wanda ake sa ran zai zama ƙarshen faɗace-faɗacen Kirista da Musulman ƙasar. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi barazanar ƙaƙaba takunkumi ga ƙasar Burundi matuƙar ɓangarorin siyasar ƙasar suka kasa cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ake sa ran zama a watan Janairu mai zuwa. jami'an sojin iraki sun ce mayakan kabilar nan mabiya sunni suna taimakawa wajen kwace ikon garin ramadi bayan da sojoji suka wartaki 'yan isis daga mafiya yawan sassan birnin A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugaba Muhammadu Buhari zai yi ganawa farko da 'yan jarida. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa da Alhaji Aliyu Yakubu mai nasara a kan batun dakatar da amfani da katin ɗiba kuɗi a ƙasashen waje. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan abin da ake ciki da matatan man fetur a Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim ya shirya zai kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a asalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. An buɗe rumfunan zaɓe a yau Laraba a ƙasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaben da aka daɗe ana jiransa wanda wasu ke ganin zai zamo ƙarshen faɗace-faɗacen Kirista da Musulmin ƙasar da aka fi shekaru uku ana fafatawa tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2013. an dai samar da tsauraran matakan tsaro a rumfunan zaben da cikin kasar gaba daya a zaben na shugaban kasa da 'yan majalisu wanda ake sa ran zaben zai zama wata maslaha a kasar wanda kuma an daga shi ne daga ranar lahadi zuwa yau laraba domin magance yawancin matsalolin da ka iya fuskantar zaben an jibge dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da kuma sojojin kasar guda 300 don gadin garin na bujumbura babban birnin kasar haka kuma an baza 'yan sanda akalla 1,800 don sa ido a sassa daban-daban na kasar sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya yi kira ga masu ruwa da tsaki na dukkanin ɓangarorin siyasar kasar har ma da gwamnati da su haɗa hannu don yin zaɓe lami lafiya zaben da akalla ake sa ran mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas za su kaɗa ƙuri'a a kai a yau ɗin. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi barazanar ƙaƙaba takunkumi ga ƙasar Burundi matuƙar ɓangarorin siyasa ƙasar suka kasa cimma damar zama teburin shawara a wata mai zuwa don gujewa ci gaban rikicin ƙasar. Shugaban ƙungiyar Nkosazana Lamani Zuma ta ce za a ƙaƙaba takunkumi ga duk ɓangaren da ya shiririta da maganar zaman tattaunawar ta zaman lafiya da ke tafe ciki kuwa har da ɓangaren soji da ka iya kai hari ko ƙin yarda su zauna a tattaunawar. An tsara wakilan gwamnati da dukkan bangarorin 'yan siyasa za su zauna a wannan tattaunawa a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2016 wadda za mu shiga in Allah ya yarda a garin Arusha ta ƙasar Tanzania. Sai dai a ranar Litinin ɗin da ta gabata ɓangarorin gwamnati da na 'yan adawa sun nuna alamar kawo wa shirin tarnaki inda ita gwamnatin ƙasar ma ta ki amincewa da jibge dakarun kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ta ƙasashen Afirka. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an sojin iraki sun ce mayakan sa kan 'yan kabilar nan mabiya sunni suna taimakawa wajen kwace ikon garin ramadi bayan da sojojin ke ci gaba da wartakar 'yan isis a mafiya yawan unguwannin da suka mamaye inda 'yan sunnin ke tsare duk inda sojojin suka kwace kaɗan ne ya rage a unguwannin ramadi a hannun 'yan isis bayan ruwan wutar da sojojin iraki ke yi musu tare da agajin rundunar taron dangin da amurka ke jagoranta wanda suka tsananta ruwan wutan a makonnin da suka shuɗe don sake kwace ikon garin na ramadi musamman sun fuskanci ginin gwamnati da yake hannun 'yan isis firaministan iraki haidar abadi ya ziyarci garin a talata don ganewa idanunsa kakakin rundunar taron dangin da amurkan ke wa jagora kanar steve warren ya faɗa a jiya talata cewa 'yan isis na nan a cikin birnin kuma kaɗan suka rage wanda yawan su bai wuce 250 ba idan kai la'akari da baya da suke kai akalla dubu ɗaya ya ƙara da cewa a tsakanin watanni shida da suka wuce an sami kai hare-haren makami mai linzami ta sama da ita ƙungiyar ta taron dangi ke yi sau 600 a garin ramadi da kewaye Jami'an sojan Amurka sun ce Iran ta gwada harba makami mai linzami wanda ya wuce ta kusa da wani jirgin saman Amurka da tazarar nisan mita 1,500 a tsakaninsa da jirgin a lokacin da jirgin ke ratsawa a kan tekun ƙasa da ƙasa ta wuraren yankin Hormuz. Baya ga jirgin Amurka na Harry Truman akwai wasu jiragen a yankin tekun har ma da katafaren jirgin nan madaukin jiragen hare-hare da ake kira US Barclay sai kuma na wasu daga Faransa. Wani jami'in da baya son a faɗi sunansa ya ce wannan abin da Iran ta yi yana da ban haushi matuka sannan abu ne da ka iya tunzara gwamnatoci sun ce rundunar sojan ruwan Iran ba ta ba da sanarwar ta sa'a ɗaya ne kacal inda ta yi wannan sanarwar ta ce duk wani jirgin ruwan da ke wajen ya kauce za su gwada harba makaman mai linzami. ba dai wani makaman da aka harba da ya shafi jiragen ruwan da suke a wajen hakan ne yasa ba bukatar a kwashe jiragen rundunar ta ce wannan ya saba dokar walwalar kan tekun jiragen dakarun ruwa Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 'yan gudun hijira miliyan 1 ne suka kwarara zuwa tarayyar Turai tun daga farkon kamawar shekarar nan ta 2015. wadda muke ciki wanda suka ninninka a kan shekarar 2014 da ta gabata wanda suka zama yawansu bai wuce 216 ba a yau laraba kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ce kaso 80 na 'yan gudun hijirar sun kwarara cikin girka ne wasu kuma da yawa sun isa zuwa wani tsibiri da ake kira baseball kimanin mutane 800 sun fito ne daga turkiya sauran kuma suka bullo bullo ta ƙetaren tekun mediterania daga libya zuwa italiya fiye da rabin jimillan 'yan gudun hijirar ne da suke tserewa suka fito daga syria sai kimanin kashi 21 daga ƙasar afghanistan yawan waɗanda suka mutu sakamakon ƙetar tekun na mediterania in suka bullo daga libya za su kai kimanin 3,735 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Tun bayan fara mulkin Najeriya yau ne karan farko da shugaba Muhammadu Buhari zai gana da 'yan jarida inda za su tattauna akan batutuwan da suka shafi kasar daban-daban. Ana sa ran batun man fetur ne akan gaba cikin abubuwan da za a tattauna a kai. Nasiru Adamu El Hikaya na da karin bayani. gabanin zaman tattaunawa da wasu keɓantattun 'yan jarida da shugaba buhari zai in an jima kaɗan mutane na ci gaba da magana kan yadda suke ganin gwamnatin na tafiya zuwa yanzu daidai lokacin da ƙasashe masu arzikin man fetur suka auka tsumulmular kuɗi saboda faɗuwar farashin gangarma. We will the recovery of people of Nigeria. Dama shugaba Buhari a jawabinsa na gabatar da kasafin kudin shekara ta dubu biyu sha shida wato baɗi ya ce gwamnatinsa za ta dage wajen kwato duk kudin da wasu suka wawure a zamanin baya. Hakanan da mayar da hankali wajen tara haraji don samun kudin kasafin da ya haura naira tiriliyan shida Batun soke tallafin man fetur, rage farashin litar mai, nasarar yaƙi ko akasin hakan da 'yan Boko Haram, hana zuba kuɗin waje musamman ma dala a bankuna ko ma kasa iya karɓar dala, da ma hana amfani da katin ɗibar kuɗi da na'urar banki a ƙetare har zuwa gamar sojoji da 'yan shiya a Zaria. na daga abubuwan da ake sa ran zantawar za ta tabo. Kai tsaye mai za a fahimta tun da an jinye tallafin man fetur da maimakon a ji farashin litar mai za ta haura sai ma karamin ministan kuɗi bai kaci kuke cewa za a ma rage naira biyu ne. Barista Umar Zaga mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Abuja. Idan an ce an cire tallafi sannan mai zai sauko ƙasa. Eh, minista ya gaya mana cewa matatun mai Kaduna ta fara aiki, Fatakot ita ma za ta fara aiki. Sannan NNPC da kanta za ta rika shigo da mai 'yan kasuwa su sai hannunta so kaga wannan ina ganin ba wani abun mamaki ba ne tunda can inda aka fito 'yan kasuwa ne ke tafiya kasuwannin duniya su so tataccen mannan su shigo da shi sai yadda suka ce sun shigo da shi yadda suka ce sun siya haka za su nemi riba to amma yanzu gwamnati ce ita ta je ta siya ta san me ta siyo kuma ta san me take son ta bama ma 'yan ƙasarta sai na ganin wannan babun mamaki ba ne zai iya yiwuwa farashin ya tafi ƙasa. Masana tattalin arziki irin su El Harun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna na ganin matsalar na nan ne wajen hasashen ci gaba da faduwar farashin gangarman. Ba ma fata a ce farashin nan ya ci gaba da faduwa domin in ya ci gaba da faduwa to ana maganan cewa za mu sami gibi ne a kasafin kuɗin kusan na sama da naira tiriliyan hudu a cikin tiriliyan shida da aka yi idan kai la'akari da harsashe na haraji za a samu na sama da tiriliyan ɗaya sai kuma kila idan farashin farashin fetur din ya rushe a sa ran kila ƙasa ko rabin abinda shi shugaban ƙasa ya faɗa saboda haka nan kullun abinda mu muke sa rai a karfafa shine cewa a zo a sa jari a fannin noma najeriya kasa ce ta noma akwai ƙasashe a duniya wanda noman nan suka dogara da shi kuma ana jin su a duniya hare-hare da 'yan boko haram suka kai bayan bayanin an ci lagonsu zai ɗau hankalin jama'a inda su kuma 'yan shi'a ke cewa shugaba buhari ya gwale su ga tuna ba ga martanin mataimakin jagoran shi'a a najeriya yakubu yahaya ba zai taɓa yiwa a ce awa ashirin da hudu ko fiye da haka ana buɗe wuta wai akwai shugaba amma bai ce komi ba. Bayanan shugaban ba shakka za su samar da amsoshin tambayo da dama kan alkiblar da gwamnatin za ta sa a gaba. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Babban bankin Najeriya ya ba bankunan ƙasar umarnin hana amfani da katin ɗiba kuɗi da na'urar banki a ƙasashen ƙetare. Wannan batun ya sa muka nemi ƙarin bayani daga Aliyu Yakubu mai nasara, masani a harka hada-hadar kuɗi, tsohon ɗan majalisar wakilai kuma, inda Mahmud Lalo ya fara tambayarsa ko menene fa'idar wannan abin. wato shi wannan fa'ida da aka ɗauka yana ƙoƙari ne ya tare zartarewar martaba shi ainihin kudaden mu da suke ajiye saboda in aka bari yana ci gaba da sauka haka kawai zai sauka kuma tattalin arzikin mu zai zai sauka kuma arzikin mu zai lalace economy na mu zai sauka kasa wanda kuma ba shi bane muradin wannan gwamnati saboda haka ba wai an yi shi na dindindin bane na wani lokaci ne ba wai lokaci ne zai dauka sosai ba To amma kamar masu gudanar da ayyukan kasuwanci da kuma ɗalibai da ke karatu a ƙasashen waje wasu na ga kamar wannan zai iya kawo musu cikas wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum to akasari kan kasan cewa duk wani abu da yake da fa'ida kuma an fito wani lokaci kuma akwai shi kuma rashin fa'idarsa saboda haka sai a duba a ga da fa'idan da rashin fa'idarsa wanne ne shi. yanzu waɗansu shiga sun samu wannan dama sun je suna ɗaukan kuɗaɗen suna wasu harkoki saboda su samu su cire kuɗin samu riba To kaga shi ya jawo mana wannan abubuwa aka ci gaba da amfani kuɗaɗen kuma suna sauka saboda haka gwamnatin tarayya ta gani central bank su ga lalle ya kamata a hana wani abu ba wai an hana su gaba ɗaya ba akwai ƙofofi wanda abubuwa na bukatu yau da kullum za a iya akwai yadda za a iya tura kuɗi wa ɗalibi to amma wannan dama da aka bari kana da kuɗi za ka cire ka da ƙasan waje a naira ka cire shi a ƙasan waje da kuɗin karancin da kake so ya kawo mutane ɓata gari da dama sun zo suna ta amfani da wannan dama suna cutar da tattalin arzikin ƙasa. Hmm. To a matsayinka na masani a fannin harkokin hada-hadar kuɗaɗe kana ga wannan mataki da aka ɗauka zai yi tasiri? Kwarai da gaske zai tasiri saboda me yanzu muna kokari ne mu haɓaka tattalin arzikinmu saboda martaban ƙasa da darajar ƙasa yana danganta da tattalin arzikinta ana auna ƙasa ne daga darajar nawa ne take ta ƙusa a asusun da kasashen waje za a iya gwada mu da kasashen south africa egypt da sauransu duk wannan shine mizani da ake dauka ake gwada tattalin arzikin kasa saboda haka wannan hikima da aka yi zai haɓaka tattalin arzikin mu wanda zai kasar mu a kasashen duniya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. duba tsakanin ɗan adam mu gani. Tsakanin Mutum yana kallon banza saboda kudi Tsakanin Mutum yana ɗiban fara'a saboda kudi Tsakanin mutum ya ɗaure ma fuska saboda kudi Alhaji Aliyu Yakubu mai nasara kenan masanin harkar wato hada-hadar kuɗaɗe. Gwamnatin Najeriya ta ce za ta gayyato bangarori masu zaman kansu wajen gyaggyara matatan man fetur wato na ƙasar, amma masu ruwa da tsaki na kira akan a yi taka tsantsan. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. Karamin ministan fetur a Najeriya Dr. Ibe Kachuku wanda ya ce yanzu lokaci bai ba da za a yi batun sayar da matatuman fetur ɗin ga 'yan kasuwa amma ya ce za a sanya ɓangarori masu zaman kansu wurin gyaggyara da kuma gudanar da matatun fetur ɗin Mu kawo abokan haɗaka da za su zuba jari na kuɗi wurin gyaggyara matatun fetur ɗin da kuma gudanar da su har sai an gyara su tsaf sannan zan je in zauna da shugaban ƙasa mu ga ko ya dace a yi batun sayar da su amma dai har yanzu ba mu samu amincewar shugaban ƙasa na a sayar da su ba don haka ban ce za a sayar da matatun fetur din ba amma tsohon ministan fetur a Najeriya Alhaji Umaru Dembo ya ce a yi taka tsantsan sha'anin mai yana da wuya tun ma ba a yanzu ka ga? da waɗansu suka yi ɗan tsiya suka yi tawaye sun wahalar da ƙasan baki ɗaya. muddin ƙasa mu irin ta Najeriya ka fitar da hidiman manka baki ɗaya ga waɗansu masu son kuɗi masu hidima masu kuma kwari to gwamnatin ma baki ɗaya suna iya durkusar da ita na fi so in tabbatar a tabbatar cewa su inda dadi su zo su su kawo nasu refinery ba sai su kafa nasu matatun man ko kuma a samu waɗansu waɗanda za su shigo a haɗa da su su yi gwamnati tana da inda za ta dafa ko da tsiya zai tashi su zo kasan yan najeriya sai su zo su ce to a lallata abin tunda suna ciki a rikirkita abun yadda ke za a mai da shi banza su zo su saya a banza. Amma mataimakin shugaban 'yan kasuwan fetur a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi ya ce suna mara balale da wannan mataki. gaskiya kuduri ne mai kyau idan aka jawo 'yan kasuwa wato 'yan Najeriya kenan sai su zo su sa jarin su a cikin waɗannan refinery domin a tabbatar da cewa wannan refinery yana aiki kamar yadda ya kamata. Tuni dai 'yan boko a ƙasar ke ɗar-ɗar da wannan tsari don kada 'yan kasuwar su ke tatsar talaka ta hanyar sanya farashin da suka ga dama. Abubakar Mai Gandi ya ce ba wani damuwa. Wato ba yadda za a yi talaka ya sai mai da tsada tunda mai din da bai da tsada. Saboda haka idan aka jawo 'yan kasuwa aka sa a ciki talaka ma zai zai samu sauƙi sosai domin shi ɗan kasuwa idan ya zo ya sa jari shi zai yi ƙoƙari na ya ga cewa ya za a yi a samu ingantattun kaya ana sayar da su to kuma idan kayan wadata to dole ne al'umma su samu saukin kayan. Abubakar Mai Gandi mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar fetur a Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja nigeria. Shugaban ƙasa ka taimaka. dan rasulillahi dan Allah dan rasulillahi bangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa arewa kan mun gama yawo dan yarba arewa du mun gama yawo mijin amina baban sali eh mayin wallahi ba mu da mu yan arewa du mun ga yawo a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun ban shi kenan can sai a ce mana dila mun je ga dila eh. ya ce black market mun zo mu black market sai su ce a matata ne shin waya yake zaki a gaishe da Hassan Maina kaina kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon a nan yana cewa karfe 10 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. A ci gaba da tattaunawa da muke yi da bakon namu Usman Isiyaku yau za mu ɗora ne akan bayanin da yake muna game da bambancin karatun Ingila ko kuma mu ce kasashen Turai da gida Najeriya. Yau Usman ka ce baka wuce ka'idar da aka shata maka na ayyukan rubutun kundin digirin ka. To kuma sai ji kamar kana cewa nan haske ake baka. Ban gane kamar me kake nufi. su abu na biyu kuma za ka yi tunanin in ka zo nan tun da nan Turai ne ka biya kuɗi masu tsada. Um, kayan aiki akwai za a koya maka aikin ne a ce maka zo ka ga yadda ake zo ka ga yadda ake to ba haka ba ne a wanda za su yi maka nan kawai za su baka haske akan abubuwan ne amma ragowar aikin kai za ka yi shi da kanka to wannan yana yana tarau da mutane an hankali matuka to yan najeriya da yawa za su ɗauka a yi da ka zo nan za a nuna maka karatun ne ba haka ba ne kawai haske za a baka kai za ka je da kanka ka yi nazari ka gano ma ƙarshen ta wani abun da su kansu malamin ba su gano ba su haka suke so to idan muka yi to daga wajen makaranta muka shigo cikin gari ya mu'amala yake tsakanin ka ga mu'amala tsakanin mutane a cikin gari idan kwatanta shi da mu'amala irin na mutane a gida ma'amala da gaskiya nan ma tana da bambanci saboda mutanen a nan ba ruwan wani da wani da yawanci za ka ga kuna gida ɗaya da mutum ko ba gida ɗaya ba a ce makota ga gidanka ga gidan shi baka taba gaisawa da shi ba baka san shi ba bai san ka ba sai dai wata rana idan ka yi sa'a ko kun haɗu da shi ta hanya yana shigowa ku gaisa ka ce mai hello ce hello shi kenan so wannan zumuncin da ake yi gida abin nan gaskiya nan nan ba a yin shi sosai wani lokacin za ka ga shi makocin naka ya san ka ya san san da kake shiga ya san san da kake fita kuma kana da abun hawa ya san kala abun hawan ka amma bai taɓa yi maka magana ba kuma inda za a zo ta kayan laifi misali ko a zo ana neman ka shi yadda zai ba da bayanin ka ba za ka taɓa ɗauka cewar ya san ka haka nan ba so banda wannan kuma akwai matsala harshe da al'adu yanayin turancin nasu nan ba irin namu ba mu ka yan koyo ne don ka zo kana turancin da farko farko kafin su fara fahimtar kai mai kake faɗi ko kai maka fara fahimtar me suke faɗi din yakan ɗau ah, lokaci kaɗan daga baya har ka zo ka fara fahimtar abubuwan sai kuma al'adunsu ne yanayin da suke sa kaya yanayin da suke eh, fita da kamar yanzu ana kwallo ran asabar za ka gan su mazansu da matansu da yara da kanana da tsofaffi duka kamar za a je masallacin juma'a haka za a ga sun rike abun nan sun tafi sun je sun kalli kwallo sun dawo to wannan duk yana zama wani abun mamaki gaba ko wanda ya zo bai san al'adar mutanen garin ba to ya ababen jin daɗi a wurin a akwai su ba sai dai akwai tsadar rayuwa ne duka abubuwan dai na kuɗi ne gaskiya shi sa din idan zaka zo karatu turai suna da ka'idar abin da ya kamata a ce kana da shi a matsayin guziri kamun ka shigo kasar kamar me adadin kuɗi eh na kuɗi kamar misali kaga batun gidan haya babban magana ce a nan ingila za ka ga ka kama gida mai ɗaki ɗaya misali da bayan gida da abin ce abin da za ka biya a wata ya kai fan ɗari biyar fan ɗari biyar ɗin nan ya kai wajen dubu ɗari da hamsin na naira a wata a kowane wata a kowane wata wannan kuɗin haya kenan kawai banda kuɗin wutar da za ka sha banda kuɗin eh, na'urar ɗumama ɗaki banda wasu abubuwa to kuma kamun ka shiga gidan shi kan shi kuma sai ka ba da wani kafin alƙalami wani deposit misali kamar na kuɗin wata ɗaya wanda za a rike shi in ka tashi fita gidan mai gidan zai duba ya ga da abin da ya lalace a gidan ya mai ka'ida ya cire a cikin wancan kuɗin da ka bayar rago ya baka abinka ya magana yadda ka shiga gidan haka za ka fita to batun ci maka kuma fa a ci maka akwai abubuwan ci sosai sosai eh, gaskiya su zan iya cewa suna da arha in akwai wani abin da yake da arha a kasan nan dai na ga bai wuce abincin nan ba amma ana eh, samun irin abincin gida najeriya na'am ana samun abincin gida najeriya eh duk ana sai da su amma ba ba da ba gaskiya ni a nan da inda nake halasta sai dai ka je akwai shagunan da ake ce ma african shop wanda suke sai da kayayyakin mu na mutanen afirka za ka samu su daddawa su magi su abubuwa da dama wanda muke ci a gida ka siya amma dai kaza misali ita tafi kowane abinci ma nake ganin arha a ƙasar nan wannan mucin gida kaga sai mutum yana da sai ka kai ka sai mutum yana da hannu da shuni zai ci kaza to a nan ita ce abin da ma watakila ko wani ya baka ita kyauta ma kana iya cewa baka ci malam usman ta a nan ka ci gaba da yi muna bayani a shiri na gaba masu aure a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa wadda bakon namu malam usman isiyaku kuma a madadin shi bakon namu da kalu jet tacho wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta riga in ji fulani, riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah, lalim. haƙi ba Muhammadu in shi ta kasawa. A gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa. To masu sauraro kafin ku ji ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel ga wannan saƙon. Jama'a ku biyo miliyoyi masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Shirin zai fara ne da wasiku guda biyu da suka yi magana a kan yin badakala da kuɗin ƙasar Najeriya. Ta farko Mamadu Babangida Gashuwa ya ce hukunta duk waɗanda aka samu da badakala da kuɗin sayan makami da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi ya yi daidai. Muna goyon bayan matakan da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na yaƙi da masu cin amanar ƙasa da fatan za a kamo duk waɗanda suka yi awon gaba da dukiyar ƙasa da fatan allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai kuma wasiƙar malama safarawo daga manumfashi ta shiga dajin sambisa da sojojin Najira suka ce za su yi domin su kawo ƙarshen mayakan boko haram abin yabawa ne muna taya su addu'a allah ya kawo ƙarshen 'yan boko haram sai wasiƙa ta gaba wadda ta haɗin gwiwa ce daga mustapha lawal bakere daura da alin kano daura sun ce 'yan magana sun ce ko yanzu kasuwa ta tashi 'yan koli ya ci riba muna wannan maganar ne ta dalilin 'yan adawar ƙasarmu najeriya bisa jagorancin gwamnatin buhari mun san cewar ko makaho ya san an samu canji a wannan gwamnati fatanmu allah ya sa alheri cikin wannan sabuwar shekara sai kuma wasikar babba haruna bajoga ya ce muna addu'ar allah ya sa al'ummar jamhuriyar afirka ta tsakiya su kammala zaben da suke yi lafiya ya kuma sa su zaɓi adalin shugabanni waɗanda za su haɗa kan 'yan ƙasar game da kawo musu ci gaba na bai ɗaya. Za mu rufe filin da wasikar Malam Ango malamin makarantar Yawuri wanda ya ce muna kira ga Al'umma jihar Kebbi da mu yi wa gwamnan jihar mu Alhaji Atiku Bagudu Uzuri da kuma addu'a cewa Ubangiji Allah ya taimake shi ya cika alƙawuran da ya ɗauka ma talakawa. Allah ya taya shi riko kuma ya bashi ikon cika su. To kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. An buɗe rumfunan zaɓe a yau Laraba a ƙasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaben da aka daɗe ana jiransa wanda ake sa ran zai zamo ƙarshen faɗace-faɗacen Kirista da Musulmin ƙasar. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi barazanar ƙaƙaba takunkumi ga ƙasar Burundi matukar dukkanin bangarorin suka kasa cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ake son farawa a Janairu mai zuwa. haka kuma jami'an sojin iraki sun ce mayakan sun afkawa eh, mayaka suna taimakawa matuka daga kabilar nan mabiya sunni a yakin da ake da 'yan isis a garin ramadi inda suke taimakawa sojoji bayan kwace inda suka mamaya Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun cire tallafin man fetur. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Yusuf Aliyu Harande da shirin yau da gobe.